da yake magana a madadin uwar jam'iyyar PNDS tarayya a ɗazu da hantsi kakakinta na ƙasa honorable irosani ya bayyana cewa babu wata hujjar hamɓarar da gwamnatin ta shugaba muhammad bazum a bisa la'akari da manyan ayyukan da ta sa gaba da nufin inganta rayuwar 'yan ƙasa in ji shi mai da ƙasar nijar baya ne wannan yunkuri da suka ya nuna ba su da kishin nijar ba su da tausayin talakawan nijar saboda ƙasanmu tana cikin eh, hali na demokradiyya kuma ana ta ayyuka na cigaba na gyara ƙasa na gina ƙasa na taimaka mu talakawa suka zo zama guda suna son su mai da hannun agogo baya saboda haka mun yi allah waddai da wannan yunkuri nasu mun yi tir da shi Irosani ya kara da cewa ba za su lamunci juyin mulkin ranar 26 ga watan Yuli ba. Ba za mu yarda ba za mu shiga gwagwarmaya da su eh, da yarda ubangiji allah shugaban ƙasa yana a hannunsu amma iko ba a hannunsu eh, al'umman mu ta nijar za ta tashi tsaye tsayin daka ta yi gwagwarmaya da waɗannan sun zo su gwada ma 'yan nijar eh, bindiga alhali 'yan nijar su suka sai masu bindiga da kuɗin lahonsu suka ba su don su kare mutuncinsu. Jam'in adawa a nasu bangare sun kira taron gaugawa a cibiyar jam'iyyar Model Lumana domin nazari akan wannan al'amari. Kane Habibu Kadaure shine shugaban jam'iyyar SDR sabuwa. A matsayinmu na 'yan ƙasa dole ne abin ya dame mu saboda ba wanda yake son a ce ƙasar tana cikin tashin hankali ko cikin jayayya. Lalle wannan gwamnati Eh, na bazu muhammad mu muna cikin wanda suka yi su kashi suka ta musamman eh, cewa ya kasa eh, kawo zaman lahiya a cikin mu ta nijar ya kasa samun jituwa tsakanin 'yan nijar kuma ya kasa ba mu damar ta ci gaba yadda ya kamata amma a yau wannan abu da ya faru mu a wajenmu abu ne wanda ya kamata a ce ya zama Eh, horo ko kuma ya zama jan hankali zuwa dukkan wani eh, mai iko wanda yake tsammanin ikon shi baya kariya ya zamanto duk kokarin da ma'ikanta za su yi a afirka su zamanto sun karfafa demokaradiyya ina ga karfafa demokaradiyya kiyaye eh, da kare hakkin dan adam shi kadai ke iya bada daman kiyaye irin waɗannan abubuwa kuma kasashe su zama lahiya bisa kan tafarkin demokaradiyya a wata sanarwar da suka bayar a ɗazu-ɗazun nan sojojin kwamitin cnsp sun ce sun dakatar da ayyukan jam'in siyasa sannan sun bayyana rashin jin daɗin su bayan da wani jirgin faransa ya sauka da sanyin safiyar yau a filin jirgin saman jora mani suna masu yi wa faransar kashedi ta mutunta matakin rufe iyakokin ƙasar da aka ɗauka a sakamakon wannan juyin mulki wasu majiyoyi sun ce sojojin na tantaunawa domin tantance wanda zai shugabanci kwamitin cnsp yayin da tawagar jami'an kungiyar sai da yawo ke ƙoƙarin ganawa da bangarori a ɗaya gefe ɗaruruwan magoya bayan wasu ƙungiyoyi masu zaman kansu sun yi gangami a dandalin place de la concertation don ba da goyon baya ga sojojin da suka yi juyin mulki sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar niger